tabbatar hakan shine mafita? Sosai ma kuwa. Domin sai an gwada akan sun na kwarai. Kuma dole ne a tauna tsakuwa domin a ta ji tsoro. Ni fa ina tsoro. Domin a garin tuna-tuna kaza take tuno wukar da za ta yanka kanta. sanin kanki ne ina matukar son habi kuma duk rantsi ba zan iya rabuwa da shi wannan ita ce babban matsalar ki wanda da bai da zargin soyayya ya zarge zuciyar ki ban fahimci abin da kike nufi balbabatu Kin makance, ba kya iya ganin kowa idan ba shi ba. Ki yi amfani da kwakwalwarki a matsayin ki na ke ma wahiya. Mazan yanzu ba abin yarda ba ne. Za ki ga namiji ya yi sabin lambar mace da sunan namiji ko ki ga ya saka Oba, Ko ki ga ya sa manaja da abubuwa makamantan wannan. Idan kuna tare aka kira shi sai ki ga ya yi simi ya fita waje da nufin zai yi waya da oga. ashe mace ce da kin yi sakaci sai a shaki basilla balantana shi da yake celebrity ai komai zai iya faruwa waya ta ko mm. ya ta ta rige da ba na san zaku shakira manaja ne ki kira na to ka kira shi mana ka je akai a ba sai na kira shi ba idan na fita tun da dama yanzu fita zan yi na ganin duk abin da ya kamata ma ya can kawai to ka jira ni mana mu fita tare a'a haba farida na san fa ba za ki labarai ba ko ba yanzu ke fita ba me zai sa kuma kawai ni yanzu na riga na gama shiryawa mutane suna jira na kuma a ce sai mun fita tare don Allah ka yi haƙuri ka bani in fita zan dan je in haɗa wannan ne materials da zan yi amfani da su a next program ɗina kenan ya program zai eh. mari da kin bani daga baya sai ki tawo ki kuma kaya kawai zan canza minti uku ya yawa haba fari dandan fari dandan na samu fari dandan ka fa jira ni amma a nan mai ruwan ido soyayya a kira shi mayaudari domin rawa kan fa ka tashi ka jira ni a nan kawa soya buga tambari fankama yake shi masoyi ne a cikin gari In so ya tashi juya masa baya zai shige garrari. sa ɗanɗanar zafin so ya zarge zuciya. Mai kyawun halitta Zargi yanzu farida kina na fansi yanzu da kika zo office sannan zaki tattara materials din da zaki shiga ki program da su biki makara ba ai ina ganin ma da topic din zai yi eh. ni magana akan matsalolin da ke faruwa a gidajen aure musamman ma akan mazan da ke cin amanar matansu ko ya ka gani Honi shi shi baka ce komai ba. yeah it's nice idea ah, amma me yasa ba za ku canja topic din ba maimakon eh, akan matsalar maza ku yi akan mata su ma matan da yake gani ba akwai tasu matsalar fa gagarima wadda da yamma mai fitar su matan su ne suke haifar da matsalolin da ake samu a gidajen auren har kai garkuwa ban ce maza ba su da matsala irin tasu ba suna da ita gagarima musamman aka da da cewa masu ne shugabanni amma ina ganin ku fara tattaunawa akan matsalar matan kafin a tsallaka bangaren maza ina ganin kamar ka zai ka gama program manager din namu ya canja min um, topic din da zan yi sai wata shugabar kungiyar matasan zawarawa ce za ta zo za mu tattauna akan matsalolin da suke fuskanta perfect wannan mafi hankali zai fi kwanciya hmm. ni dai gaskiya ban ji daɗi ba da aka canja min topic ni bana ma na fuskanci program manager din mu kwata-kwata baya son laifin maza kuma na ga kai ma kamar kana supporting din shi akan haka tabbata ba komai tsakaninka da wannan fiye din taka? Nothing. Ba komai, my dear. Trust me mana, haba, ki yarda da ni. I do, na yarda. Kawai dai ina damuwa ne saboda kare martaban mijina. <laughs> ni kuwa na san haka. Tun daga shi yanzu kin min da baibayin zargi saboda halin tsaro. Anyway, bari shiga ciki. amma fa ina neman alfarma idan na gama ka zo ka ɗauke ni. Ni da ka ce ka za ɗauke. Ai kun fa ƙarfin nan. dole fanta ka ne sai na ga shiga ki kuma a lallabe ma fuskar nan ba na so ki damu To ni ma da in tafi. To na barki lafiya. zuciya na tare da abin da take ƙauna ko da yana kusa ko nesa hakan ba zai hana ta shauƙin ko begen masoyinta na gaskiya ba nisantar abin da zuciya ke ƙauna ba zai sa ta gajiyawa da dakon jiran abin da zuciya ke ƙauna ba wanda masoyin gaskiya ne kaɗai zai iya tursasa zuciyarsa aikata haka misali me ke faruwa idan an saka mayan ƙarfe a tsakankanin ƙarafuna guda biyu makusanta juna zai yi kokarin safarin su domin haɗe su guri guda yawwa to wannan shi shine kwatankwacin zuciyata da taki abin da ke zabarin kuwa ita ce soyayya damuwa ta ita ce ka riga ka ta zuciyata na kulawar kulawarka a gari. baya ga daɗaɗen kalamanka masu sanya ta nutsuwa a da yaushe yayin da tozali da fuskar ka ke ƙara wa idanuna ƙarfi wannan shi yake nuna mu zuciyata za ta ɗauki azumi da ba ta yi safar a kansa ba na rashin samun kulawar kamar yadda ta saba kunnuwana kuwa za su kuramce da rashin jin daɗaɗin sautin yayin da idanuwana za su makance na rashin ganin kyakkyawar fuskar ka mai ɗauke da murmushin da ke sanya ni farin ciki a zuciyata haka zalika ne amma ina son ki sani cewa dan na tafi bautar ƙasa nesa ba hakan yana nufin shine ƙarshen soyayyar mu ba duk duniyan nan da zan shiga ina son ki sani cewa zuciyata tana tare da ke ɗari bisa ɗari kuma na miki alkawari zan dinga dawowa kowane ƙarshen wata domin ganin kyakkyawar fuskar nan taki to yanzu abin da zai faru bari mu yi saboda idan na tafi zan yi saving din shi akan screen din wayata a duk lokacin da na taba wayata sai ran ka ganin kyakkyawar fuskar nan ta kuma idan ya suka tambaye ni sai in ce kai mata ta ce ba <laughs> bismillah zarge subhanallah wallahi ka shigo har cikin gida ba na nan ba na nan dole ka shigo har cikin gida na yo da ban wunin ba ka ganna har na fita in je unguwa in dawo ai lafiya ta kalau ka san na wuni kana nan kana sassaga mata irin wannan surutan naka da ka saba ko ko da yake ba laifin ka bane ga bakan ja mun wannan matsalar nan ka tsaya mana da ka tsaya Ki ko za ta mu ne mugun warwarin sa. Da gaskiya wallahi na sani dama ta ya gizo ce ba ta wuce. Wai ke daina wahalar da kanki akan yaran hmm? To ki tashi ki je ki ɗebo mana ruwa kin ga ba mu da ruwan a ba mu da ruwan da za a yi Barantana wanda za ki je in kin gama karyar taki a ɗaki ki je ki wanka. na rantse da Allah ki kiyaye kai wallahi tallahi ki kiyaye kai ki cire wa kanki wannan damuwa akan wannan yara wanke sai kin haifar wa kanki matsala ne akan shi haka kawai ki zauna kina mafarkin da kwata kwata a rayuwa ba zai taba zama gaske ba wallahi da za a ki ta abin da nake gaya miki ba kina wani da kai kina rarrada ki tashi ki je ki ɗebo ruwa na gaya miki rikici mai sanya ɗimuwa mai sanya mutum a damuwa lallai babban al'amari ne gane launin wahainiya Assalamu alaikum. Eh wasan. Mun zo ran Habibu. Bayi ne bai ƙara so ba. Yanzu ya sa aiki na. Kawai ina ganin mu bata saƙon ta aje masa tunda kin ga kasuwa za mu je. To gashi idan ya zo ki bashi list ɗin sunayen bikin ne. To a ce masa in ji waye. A ce masa Husna ce daga gidan Madaki. Zan ma kira shi a waya za mu yi magana kawai. To ba matsala. Dan Allah ki ce masa waƙan nan ya daɗi sosai. Hmm. Kar ki sami damuwa in dai Habibu ne ba ku da matsala. Ah, shi nan, mun gode sosai. Mai ke takawa soya buga tambari. Fankama yake shi masoyi ne a cikin gari. In so ya tashi juya masa baya zai shige ƙarshen sa ɗanɗanon so ya zarge zuciya. Mai kyawun halitta a gare ki ba mu kusa. Walwal mai walwalin tauraruwa a gare ni ba ki hasken idaniyata, karki min nisa, don na shige a kone soyayya ta kina Amma wannan ya Sanki zargin zuciya. Au, har canjawa ma kika kika bai da kanki inda kafafuwa suke da? Kimin alƙawar. Kin san Allah, ki tashi mu je ki ɗebo ruwa. Na gaya miki aiki ne da yawa a cikin gidan nan yana nan yana jiran ki ba za ki je ki ba ba za ki je ki ɗebo mana ruwan ba zama za mu yi ma ta kashe mu a cikin gidan nan tashi tashi sa ba daɗe ba a mabanta ba. Zirin bar mutum jin tsoro da wanda ita ce kaɗai fita a gare ki saboda ta inda aka hau ta nan ake sauka fatima ki taimaka min mu tafi yi. domin ki zai sauƙaƙa abubuwan da nake gudun faruwarsu babu da zan je saboda a baya babu yadda ban yi da ke ba akan ki gaya musu gaskiya kika ki kina ganin kuma wata ranar balli ba zai tashi ba ga shi ya tashi ya shiga zargi ya kama kafafun kina neman mafita shi yasa masu iya magana sukan ce kayan ado baya taɓa rufe kata ke kuma kin ɗauki rayuwar ƙarya kin ɗora ma kanki ba ki da gashin wanci ce za ki kisan wancan. idan kika yi sa'a al'amarin ya daidaita idan kuma kika samu akasin haka duk shi ke biyu bawa domin su kansu na tabbata kawo su a rarrabai dama da dama da na sani su suke biyo bayan yanke hukunci cikin fushi yayin nan lokaci guda ta kulla zargi tsakanin kafafunku wanda kamata ya a ce kun ɗauki lokaci wajen warware wannan abin da ta don gano bakin wannan rana amma kai lokaci guda ka ɗauki almakashi ka datse alaƙar ku yanzu kuma kake lalabai inda za ka kamo bakin zara don matsala matsalar. Yasho. Wai laifi na kaɗai kake gani? Wai ba ka musulmin al'amarin nan? laifi na kai kake gani ba wai zuwa ne mai ta abin da muka sani a baya ba yarinyar ta riga ta ci riba akan abin da ta aikata tsakanin kawai mu yanzu mafita muke ne nema kawai amma fa yanzu da na shigo ma kamar wannan na gare bakin kofa wajen nan tausi eh ita na gare bakin kofar nan da duniya ta zama a tafin hannu muna buƙatar samun ilimin na'ura mai kwakwalwa domin gudanar da ayyukanmu na yau da kullum tare da tafikar da ilimin mu a hanyar zamani experian it solutions na muku albishi da cewa sun fara ba da horo na musamman akan abin da ya shafi ilimin na'ura mai kwakwalwa cikin kyakkyawan yanayi da kayan koyo da koyarwa na zamani darussan da za ku iya koya a experian it solutions sun haɗa da certificate in information certificate in technology diploma in desktop public Information and Information Technology, Diploma in Computer Accounting, Diploma in Computer Engineering Technology, AutoCAD, SQL, SPSS, CCNA da kuma Web Design. A don haka iyaye samari da 'yan mata, maza kwanzarta makarantar Experian IT Solutions da ke lamba dubu kan titin Maiduguri a kanan dabu domin samun damar siyan fom ɗin gurbin karatu a wannan makaranta. Ko kuma kai tsaye ku tuntuɓe mu akan lambar waya sifili tara sifili tara takwas biyar ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ko kuma sifili bakwai sifili biyar biyu biyar biyar takwas sifili sifili sifili experian IT solutions ilimi daidai da zamani shine takenmu. mu. siyan Ga alhaji. Na gano bakin zara. Gano. mota.ng kuwa. mota.ng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 ko kuma a tuntuɓe mu akan lambobin waya kamar haka. Madalla da mota.ng domin gani ya kori ji.